Mata daga yankunan da aka samu mummunan rikici a sassan jihar Filato sun gano wani sabon tsari na kafa ƙungiyoyin faɗakarwa kan samar da zaman lafiya wanda suka ce yana da tasiri wajen kwanciyar hankali da aka samu a yanzu. Yankin Yalwan Gindin Akwati da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas, wasu mahara suka faɗa garin suka kashe mutane kusan tasa'in a rana guda. A ziyarar da na kai garin na tarar da ƙungiyar mata da ta haɗa da musulmi da Krista da Fulani da Hausawa da sauran sauran ƙabilu suna cuɗanya tare. Malama Zuwaira Isa ita ce shugaban ƙungiyar ta ce gudunmawar da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi na haɗa kan al'ummar yankin ya taimaka. Tun dai lokacin da aka yi crisis in yalwa, to ma ba za mu ce crisis ba za mu ce attack. Yanzu da muka samu kungiyoyin nan dai ana a tara na a tara can cikin iko Allah ya zama da sauki. To idan kuka zauna a kungiyance me kuke tattaunawa? ko da misali a cikin gidanka ne kar ka nuna ma yara eh kana son kanka kai dai ka yi abin da zai taimaki al'umma a ko ina Sakatariyar kungiyar Florence Tonshinen ta ce faɗakarwa da suke yi wa junansu a kungiya ya koyar da su haƙuri da juriya. Dama duk garin nan ina gan kusan masu zafin rai ina ɗaya daga cikinsu. Mijina ma da ya gan na kwantar da hankalina. har ni ina ba wayansu shawara san da ya tambaye ni da na gaya mishi kungiyan kenan da muke yi ya ce har yana gan kaman duk garin nan ba wanda ya fi jin daɗi kaman shi domin an dawo mishi da hankalin matan shi daina wuri ɗaya kan kungiyan nan an samu zaman lafiya. Yankin Gashish da ke karamar hukumar ta barikin Ladi na ɗaya daga cikin wuraren da a baya ya kasance kamar fagen yaƙi. Na ziyarci garin Kakuruk inda na tarar da kungiyar mata. Aisha Ibrahim muna waye ma mutane su zauna lafiya su kiyaye taɓe-taɓe su kiyaye neman masifa ba kyau. Victoria Jones muna karfafa mata da mu zauna lafiya gaskiya a game da wannan kungiya na wake ɗaya gaskiya mun samu yanci muna shiga cikin maza muna ba da shawara a kan zaman lafiya muna kuma yin addu'a tare domin Allah ya ji mu ya ansa ya ka mana zaman lafiya cikin kasanmu. Su ma mazajen yankin suka ce suna goya wa matansu baya saboda su ne ƙashin bayan iyali. sunana Aliko Auta kafin ta taya longin da akwati saboda an ce in mai gida na da kokari to dama uwar gida take taya shi to shine mu ma kullum muke ba su shawari da su haɗa kai a tafi tsintsiya daya madaurin ki daya ƙasa ɗaya al'umma daya mai magana Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi a jihar Plateau rikicin da da aka ya wuce ba damuwa ana harka musulmi zai iya shiga cikin gidan kiristan su yi hira su yi ci abinci tare shugabanninmu su yi kokarin su shawo kan wannan matsalolin da suke ci mana tuwa a kwarya. Ko a kwanakin baya ma matan yankin Miyango a ƙaramar hukumar Basa sun haɗa irin wannan ƙungiyoyi na mata da a cewar su idan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su taimaka musu za su ci gaba da faɗakarwa da zai tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.